Jam'iyyar APC da gwamna Muhammad iya Abubakar sun shigar da ƙara kan zaben gwamnan jihar na bauchi inda suke kalubalantar sakamakon zaben gwamnan da ya bai wa sanata Bala Muhammad na jam'iyyar PDP nasarar lashe zaben. Jami'ar APC da gwamna Abubakar dai sun shigar da ƙarar a gaban kotun amsar koke-koke da korafe-korafen zaben da tsakiyar ranar Juma'a inda ya rage saura kwanaki hudu a rufe karban koken inda suka miƙa. Da yake ganawa da 'yan jarida jim kaɗan da shigar da karar shugaban jam'iyyar apc na jihar Bauchin alhaji uba ahmed nana ya shaida cewa sun zo kotun ne domin shigar da karar don kalubalantar sakamakon zaben gwamnan a jihar da ya baiwa pdp nasarar lashewa Shugaban ya kara da cewa suna da yakinin samun adalci da kotu domin a cewar su suna da tulin hujjoji kan koke-koken da suka gabatarwa kotun. Labaran Libati ya rahoto cewa 'ya'yan jam'iyyar APC a matakin jiha ne aka ga fuskokinsu a wajen shigar da wannan karar. In ba a manta ba gwamna Abubakar ya taɓa shaida cewar uwar jam'iyya ce ta ƙasa ta ce shigar da wannan kara. Haka shi ma ya ce yana ma jam'iyyar tashi biyayya sai dai da muka tambayi ubana na kan hakan ya shaida cewa jam'iyyar su ɗaya ce daga sama har ƙasa ƙarshen rahoton kenan adamu shehu labaran liberty daga bauchi